Assalamu alaikum suna na Nazir Jarmajo a daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin wasanni da aka mursa musamman a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila inda a nan kan mun ga yadda aka yi ba ta kashi tare da yin kare jini buru jini a karawar Manchester United da kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea mu dubi wannan wasa domin ganin cewa mun ka maka bayanai dangane da abubuwan da suka faru kazalika za mu dubi karawar kungiyar kwallon bata wato liverpool da sheffield united wanda ko shakka babu ruwa ya taru a zakatan magoya bayan kungiyar kwallon gaba ta liverpool kamar yadda sarauniyar kungiyar ta liverpool ta bayyana mun a daidai wannan lokaci kafin daga bisani mu dangana gasar la liga ta ƙasar spain akwai bayanai daga kungiyar kwallon gaba ta rio madrid dangane da yan wasan bayan da suke gogar mayan dawowa daga fagen rauni kazalika a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona nan ma akwai bayani zamu ji furcin dan wasa wato lemin Yamal na kungiyar ta Barcelona a shirin da ake na tunkarin karshen kakan wasa gasar cin kofin Euro na tafe da kuma gasar cin kofin Olympics duka shin menene dan wasan ya faɗa dangane da waɗannan gasanni da ake tunanin dan wasan zai iya murza duka daga cikin su da zamu dubi wannan ba'asi na mu gani daga bisani mu dangana kungiyar kwallon gaba ta PSG a daidai wannan gaba saboda akwai bayanai da suka fito dangane da mashahurin dan wasan ta na gaba Kylian Mbappe wanda suke ban kwana da shi a wannan matakin zamu dubi waɗannan jerin bayanai insha Allah a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan tattunawa amma kafin mu je ko ina dole ne a daidai wannan lokaci mu dangana kamfanin na Real to Market Nigeria inda a kamfanin na Real to Market Nigeria ana buƙatar duk mai neman gida don badawa ko karɓan haya ko sayarwa ko sayi da sayarwa duka ya dangana wannan kamfani na Real to Market Nigeria domin ganin cewar ya samu waɗannan abubuwa gabaki ɗaya ko fili kake nema ko shago kake nema na saya da sayarwa ga sauƙi ya same ka ka tuntuɓi kamfanin Real to Market Najeriya don cimma burinka ka wannan lokaci. Kamfanin ya shahara a ɓangaren gidaje da filaye musamman a babban birnin tarayya Abuja da jihar Lagos da kuma Kaduna da ma Kano baki ɗaya. In dai haka na ɗaya daga cikin waɗannan yankuna ka dangana wannan kamfani na Real to Market Najeriya domin ganin cewar ka samu waɗannan bayanai ga baki ɗaya ka kuma samu bayanai masu nagarta daga wannan kamfani inda wai maganar shago kake wanda zaka saya ko karɓa haya ko kuma kana buƙatar fili wato da zaka saya ko kuma ana maganar gidaje wanda zaka saya a didi wannan lokaci a waɗannan yankuna to wannan kamfani na Real to Market Nigeria Limited ya shahara a wannan bangare baki da kamar da na faɗa babban birnin tarayya Abuja ko jihar Lagos ko Kaduna ko kuma jihar Kano duka zaka iya zuwa ɗaya daga cikin waɗannan wato garuruwa domin ganin cewar ka mallaki dukkan abin da kake bukata zaka ka iya tuntuɓar kamfanin Real to Market Nigeria a kan lambar su ta WhatsApp sifili tara sifili ɗaya bakwai uku hudu takwas sifili takwas tara duka dai domin ganin cewar ka samu bayanai masu nagarta daga wannan bangare kuma za ka iya tuntuɓar su a shafin su ta gmail za ka iya tura musu saƙo a realmarket@gmail.com inda a wannan bangare duk za ka samu waɗannan bayanai in ka tuntuɓe su kai tsaye za su warware maka zare da abawa dangane da abubuwan da suke yi kazalika kana da damar da za ka yi lalubar su kan shafin su ta intanet a www Limited.com kamar yadda kake gani domin ganin cewa fa ka fa samu abin da kake bukata ka kuma taka rawa bangarori daban-daban domin ganin cewa ka mallaki shaguna ne ko gidaje ne ko filaye kake bukata duka gaje wannan bangare domin ganin cewa ka cimma burinka na samun waɗannan abubuwa insha Allah mu tsallake waɗannan bayanai mu shiga cikin tattaunawar kai tsaye saman teburi ne kamar za mu faru ko karawar Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kai a wasan United da Chelsea dan mu faro da shi an yi ba ta kashi tare da yin kare jini buri jini dama na riga na ga muku shirmi ne kawai wasan kuma shirmin aka je akai saboda hayaniya ne gaba kida daga farkon wannan wasa za ka ɗauka Chelsea ta ɗauki hanyar doki Manchester United cikin kwanciyar hankali cikin sauki karan farko bayan wasanni goma sha biyu kwarai ku da gaske amma sai aka samu saɓanin haka da wasan ya ci gaba da tafiya aka nisa ko a lokacin da aka zira wa United kwallabi a raganta wanda muke kallon wasan da su sai da na gaya musu billahi lazi ba zan ji mamaki ba in aka tashi wannan wasa biyu da biyu ai ko kafin hutun rabin lokaci Manchester United ta warware kwallayen ta gabaki da Alejandro Garnacho ya zara ɗaya Bruno Fernandes ya warware kwallayen da Cole Palmer da kuma dan wasa Kano Gallagher na kungiyar ta Chelsea suka zara wanda a wannan mintuna 39 kawai ka samu cikakken bayani dangane da yanayin yadda kakar wasan Chelsea ta kasance a wannan kakar da kuma kakan wasan Manchester United za su iya taka rawa a lokacin da suka ga dama amma abubuwa suka rinca ɗaya sai ka rantsi da Allah ka ce ba su bane ga baki daya kwarai ku da gaske bayan hutun rabin lokaci da aka dawo a nan ne aka yi hayaniya ɗari bisa ɗari a wannan wasa saboda wasan ya ma kasance da ake buga shi a je gidan waɗannan ne a kai hari a dawo nan gidan a kai hari haka aka yi ta buga wasan yadda san ana mene sai Allah ni ban san musu ba wallahi haka aka yi ta buga kwallon daga ƙarshe Manchester United ta ƙara kwallo ta hannun ɗan wasa Alejandro Garnacho a wannan matakin za ka iya cewa United za ta samu nasara kai wasu daga cikin magoya bayan Chelsea ma na san sun tafi gida kafin aka kai matakin da suka rore wannan kwallo saboda United ta riga ta rike wannan wasa da na ga yayi sauye-sauyen da ya kamata a ce sun rike wannan wasa ga baki daya sun kai ga matakin samun nasara amma sai dan wasa wato Diego Dalo kawai ya kwafsa Diego Dalo kawai je kwashe noni ma duki a cikin akwatin yadi na 18 shikenan an riga an wuce wajen kawai ko fama ganda ma ka sani in dai bugun da ka sai mai tsaron gida ne tabbas zai tsira kuma haka nan ya zira ta a wannan kakar babu kungiyar da aka fi bata bugun da kai sai mai tsaron gida kamar kungiyar kwallon kafa ta kuma babu kungiyar da ta kai kungiyar kwallon kafa ta Chelsea zira kwallo a raga a bugun da kai sai mai tsaron gida amma ba nan ba ka kalli yan wasan baya na Chelsea dan Allah da Annabi ka kalli wannan badiya shin din kwallon da ga na zira kwallon sa ta farkon nan ha ba mallam da Shil shirme ke da Badia Shil bai da amfani zan iya tuna irin wannan abu da ya faru a karawar Chelsea da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Luis Diaz yana kallon Luis Diaz aka saro zai kwallo zira ta raga billahi lazi to Muhammad Tani wanda ya je kasar Saudi Arabia ya dawo da bai yana kallon wannan wasa ya kira na ta mun hayaniya billahi lazi ba su yi kokari ba mene mene mene kaza kaza kaza to kokari kan baya ba amma dai wanda ya fi iya shirme ne dama ya kamata ya ci wannan wasan kuma Chelsea sun ci wasan shikenan dan shi ya gaya min da suka je Saudi Arabia ya haɗu da wani wanda ya sani da ya gani ya je da nake magana ya ce masa ya sani shi ma a Kaduna yake kwarai da gaske suka je harami na musamman su a tsakanin su suke suke dawafi suna cewa su yi addu'a su yi min addu'a su yi addu'a kaga ko ai sun yi abun kirki gaskiya dole ne mu gode musu ɗari bisa ɗari a daidai wannan lokaci Muhammad Sani mutanen jihar Bauchi muna godiya da wannan addu'a naka ɗari bisa ɗari sun yi addu'a Allah ka aiki tunda an gama makaranta sun yi addu'a Allah ya bada abin da ake bukata kwarai ku da gaske ba abin da sai zan ce sai da in ce na gode sun yarda Allah kama ta masu saka ni a gaba ma dai su ta yi yawa wannan da suke kasar Saudi Arabia ma a wannan lokaci suke maka su ji dalla haramin da za a yi na kwanakin karshe a watan Ramadan din nan kuma ku dage kuma na addu'a gaba ɗayan mu ɗari bisa ɗari Allah ya amshi ibadun mu shi kuma Muhammad ta nemi na addan Allah ya karɓi wannan aiki da ya je yi a wato na umra a daidai wannan lokaci a cikin watan Ramadan Allah ya amshi wannan aiki muna addu'an Allah ya baka abin da kake bukata kai ma kamar yadda kamun addu'a insha Allah kwarai da gaske da Allah jama'a ku ce amin kawai kuma ku ci gaba da addu'a waɗannan ƴan kwanakin da suka rage mu amfani da su domin ganin cewa mun cimma abubuwa da dama Allah kuma a ƙarshe ya biya mana bukatun mu na alheri shine fatan mu a daidai wannan gabar a cikin wannan wata mai albarka wannan wata mai alfarma amma kungiyar kwallon gaba ta Chelsea da Manchester United hayaniyar banza kawai suka yi magana ta gaskiya kenan ba ta kashi kawai ka san me amma ko fama ba duk da shirman da aka yi ba mu isa mu ce biyu kokari ba yayi kokari wallahi sosai ma kuwa a wannan kakar baya shi a cikin togar kungiyar kwallon gaba ta Chelsea ko fama dan wasa ne wanda zaka ka yi zauna ka yi tunani ka yi nazari ka sake nazari dangane da rawar da dan wasa yake taka a cikin togar kungiyar kwallon gaba ta Chelsea ka ce kai wai ta aka bai shiga togar Manchester City ba suka ce farar da shi dole kai tunani me yasa Pep Guardiola ya kyale dan wasa irin wannan ya tafi kasan san me a cikin ɗan wasa billa adadin da Chelsea ta ci fano a wannan fan biliyan ɗin da ta kashe akalla yanzu tana da Cole Palmer da za ta gani ta ci eh gashi bukata ta biya kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai kuma ɗan wasa wato Malo Gusto a wani mataki Bisasi ma yana kokari gaskiya amma dai bai kai su batun da shi ba ko da yake ba amma an kana neman sayayyan asara kaga Moses Casido billahi lazi ko mun ki ko mun so asara ce mun dai sani ba ko a gaba za a ci ban abin da yake kokarin kabo a cikin togar Chelsea ba ya sani amma dai kaga wannan da sasu mai mai sunan shi Badia shil da kasedo a tafi tafi kukure lafa antoni ne dinga ya gashi wai antoni ba kaga Anthony yadda ya dinga biki wai antoni ne yake buga irin wannan kwallon har wani kwallo ke saruwa irin na Modric ana dasa da ka a cikin raga billahi lazi antoni ba ya kama shi kawai sai walanke ruwa ke da shi yana ta wanke wanke ina ga a ƙarshe dai Chelsea ta samu nasara shikenan Abubakar Umar yan kan yana ta turo mu wasu dogin jawabai da wani mintuna nawa nawa don kun doki Manchester abin kirki kuka ne Manchester ne ba da Allah da Annabi na ga hadar sa su Aliyaro ma daga Libya Aliyaro wai don kun doki Manchester United kuna ta murna kuna ta murna Manchester ne ba da Allah da Annabi kun dai rage tazara kan kusan shakka babu dan yanzu tazaran ya koma maki biyar tsakaninku da kungiyar ta Manchester United kuma kun ƙara ba da dama wa Aston Villa da kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham su gaba da zama a matakin su cikin kwanciyar hankali amma fa in ka zauna kai tunani bayan da za a ce wai an kai mintuna saura minti biyar a cikin mintuna bakwai da aka ƙara saura minti biyar a ciki fawai kuna ci uku da biyu a doke ku hudu da uku a ƙarshen wasa shirme ne yan wasan bayan United ma wannan sun ƙara tabbatar maka da cewa kawai dukansu babu abin da suka iya shi kenan lillahi ba su iya komai ba kwarai ku da gaske su manya da Allah ku nemi kungiya wannan ba kungiya bane ina mai gabba Umar da su Mahmud Garba Manchester United da Allah kuma haba da Allah haba da Allah ku nemi kungiya da Allah da Nabi ba san me su Maharaz wai Manchester ka gani fa kuna fura minti biyar Chelsea fa Chelsea dai a wannan kakar wanda kullun kowa ya kama su duka yake ana shan su suna shirme na yau daban na gobe daban amma aka suka ci ku saura minti biyar suka doke ku hudu da uku bayan kuna gaban kuna gaban ina laifin aikun nan doki ma uku da uku a tashi a wannan wasa amma a ƙarshe kuka ga maki ɗaya ba ku tsira da shi ba kan jin maki ɗaya fi sabilillahi haba United dai abokan ya ƙare akan ku amma dole mu jinjina ko fama kamar da na faɗa dole ne ya zama dole mu jinjina masa saboda ya yi ƙoƙari. ɗari bisa ɗari ƙwallayensa goma sha takwas a wannan kakar yanzu uku rigis a ragar Manchester United ya taka muhimmiyar rawa dole karbi yabo na musamman kai mu tsallake waɗannan bayanai mu dangana ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool saman teburi ake magana a filin wasa na Anfield sarauniyar liverpool ta ce min an tara mata ruwa a cikin zuciyarta lokacin da aka warware kwallon da kungiyar ta liverpool ta zira dan ta na baya wato liverpool din conor bradley ya warware wannan kwallo da kansa ai dole ku shiga cikin tashin hankali da ku shiga cikin damuwa amma kuna da Alexis McAllister kai McAllister duniya ne sai yanzu nake fahimtar abin da yasa suka ɗauki wannan riga mai lamba goma suka bashi dan ya cancanci wannan rigan gaskiya kai ga kwallon da ya ci ne na biyu taɓe tana fitowa kawai ya ɗirke ta wanda ya ƙara ƙwallo na biyu ƙungiyar ta Liverpool a matakin da ƙungiyar ta Liverpool take nuna alamun cewa za ta yi barin maki mai mahimmanci a wannan lokaci a wannan kakar saboda ta san cewa Arsenal ta samu nasara tana saman teburi kuma ko cin jarar suka da ƙungiyar kwallon kafa ta Sheffield United akwai matsala Sheffield United wanda ta kasance a wannan kakar babu wata ƙungiya da take da mummunan tarihi kamar kungiyar ta Sheffield United a wannan kakar kaga da yadda wasan su ya kasance ƙungiyar ta wato Sheffield ta kusa ta tsira da wani abu a wannan wasa amma sai dai Alexis McAllister ya mai da furci a daidai lokacin da kungiyar ta Liverpool take bukata Alexis McAllister ya taka muhimmiyar wanda ya tabbatar da cewar kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea ta wato kwance kungiyar ta Liverpool ta tsira da maki guda uku masu muhimmanci a wannan kakar kwance a wannan karawa duba da cewar tabbas tana sane da abubuwan da suke faruwa a saman teburi a daidai wannan lokaci McAllister ya kasance dan wasan da yake taka rawa sosai a cikin tawagar Chelsea ko shakka babu musamman idan kai la'akari da cewar wasanninsa guda goma sha ɗaya da suka gabata yana da bada tallafi da yi da kuma zara kwallaye da yi a wasanni goma da suka gabata yana da bada tallafi da kuma zara kwallaye da yi har guda goma sha ɗaya daga cikinsa akwai wannan bugun da kai sai mu tsaron gida mai mahimmanci da ya zira a ragar Manchester City wannan kan ba zan ma iya manta da shi ba kwarai ku daga ga irin wannan kwallo da zira a ragar kungiyar Sheffield United wannan ma kwallo ne mai matukar muhimmanci dama mun yi tsammanin Liverpool za ta doke kungiyar kwallon gaba ta Sheffield United kuma abin da take na ta doke ta ta kwashi kinku uku ta koma saman teburi magana ya riga da ya kare ba wani dogon jawabi ba wani dogon bata lokaci kwarai kwa da gaske har yanzu dai fatan Liverpool na lashe wannan kofi yana nan har yanzu Jurgen Klopp yana da fatan cewa a ƙarshe zai fita daga tawagar kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool tare da kofin gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila tun daga shi ana tafiya ana rage wasannin kuma kungiyar ta Liverpool tana ci gaba da tsira da maki masu muhimmanci domin ganin cewa a ƙarshe ta tsira da wannan kofi na gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila ba a nan da zai ke saka ba kamar da na faɗa karawar Liverpool da kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United Tottenham da za ta buga da Everton a wasan gamayya na birnin Merseyside waɗannan wasanni guda uku a nan nake so in ga menene Liverpool za ta yi ƙarshen wannan mako za ta tunkari Manchester United 'Yan wasanta irin su Muhammad Salah ma ɗan samu wani ɗan takaitaccen hutu za a iya cewa saboda an jure shi da wuri a wannan wasa duk za su kasance a shirye domin tunkarar Manchester United kun ga yadda Chelsea ta musu Chelsea ma ta iya doke su balle ku ku dauki fansa a filin wasa na Old Trafford bayan kuka fara zuwa wannan fili kuna doke su ba a lokaci wani mataki ma mun ga Muhammad Salah zira kwalla uku rigis a ragar United a filin wasa na Old Trafford din an doke United da cibiyar duka a gaban mu aka yi mun sani ba ba mu sani ba kwarai kwa da gaske kawai dagewa za ku kara maimaitawa ku dai samu sakamako shine abin da ake bukata in kuka samu wannan kuka doke Everton a wasan hamayya na birnin Merseyside kuka samu nasarar doke Tottenham shikenan za a iya ciwar kofin Premier na ku ne saboda sauran jirin wasanni da suka rage waɗannan wasanni uku da karawa da Aston Villa na hudu su ne za a iya ciwar suka fi kowanne tsori a cikin jadawalin wasanni da kungiyar Liverpool take da shi a teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance kungiyar ta Liverpool da take yunkuri na ganin cewa ta tsira da wannan kofi. Mu dangana shagon ana ruwa Haban Medicine a daidai wannan lokaci wanda shagon na ana ruwa Haban Medicine yana ƙara jaddada maka cewa duk wani damuwa da kake fama da shi in dai wai sunan matsalar ka cuta ne ka je wannan shago na ana ruwa Haban Medicine ka gaya musu ga damuwarka. In Allah yadda za a baka magani mai nagarta daga wannan shago in Allah yadda za a baka magani mai matukar amfani wanda zai tallafa maka domin ganin cewa ka murmure. shagon ana ruwa Haban medicine a daidai wannan lokaci shago ne wanda ya kama ka maganin sanani aliyu magani mai matukar nagarta ga tasiri ga kuma amfani idan ka je wannan shago ka mallaki wannan magani na mi aliyu tabbas za ka zo kai godiya saboda rawar da zai taka ma na ganin ciwon kamurmure matsalan mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji kai gaba ko cututtuka mata suke fama da shi wajen yin al'ada ciwon ido ko tari ko cututtuka da ake ɗauka wajen mu'amala da iyali duka dai shagon ana ruwa herbal medicine ya kawo maka sauki dangane da waɗannan jerin cututtuka idan har ka dangana wannan shagon ka ce masa ga abin da kake bukata ko shakka babu shagon ana ruwa herbal medicine ya kawo maka maganin sa na red line shi ma wanda magani ne na ƙarfin gaba ga amfani ga tasiri ga kuma matukar nagarta idan har ka mallaki waɗannan magunguna tabbas za ka samu abin da kake buƙata" musamman ma red line ɗin wanda yana da matukar muhimmanci ko shakka babu kazalika shagon ana ruwa haban medicine akwai maganin hawan jini shagon ana ruwa haban medicine ya kama ka sauki dangane da matsalan hawan jini idan har ka mallaki wannan magani nasa wanda tabbas zai maka amfani ga tasiri ga kuma nagarta ga maganin kansa a shagon ana ruwa haban medicine in wai kansa kake fama da shi ka je wannan shago na ana ruwa haban medicine ka samu abin da kake bukata insha Allah saboda nagarta da kuma tasiri da amfanin wannan magani akwai maganin ciwon koda a shagon ana ruwa herbal medicine in dai wai ciwon koda kake fama da shi ka je wannan shago na ana ruwa herbal medicine ka karbi wannan magani naka na ciwon koda an Allah yadda zai baka abin da kake bukata insha Allah idan kai amfani da shi ga maganin ulsa in dai wai ulsa ne da mun ka je shagon ana ruwa herbal medicine ka karbi wannan magani zai tallafa maka zai kuma yi maka amfani domin ganin ciwon ka samu sauki daga ciwon koda a daidai wannan lokaci da ciwon ulcer baki ɗaya maganin ulcer ne mai nagarta ga tasiri ga kuma amfani wanda zai baka abin da kake bukata sifili takwas sifili biyu biyar uku sifili bakwai biyu bakwai hudu da kuma sifili bakwai sifili uku uku bakwai bakwai uku ɗaya ɗaya biyu su jerin dambobi da zaka iya lalibar shagon ana ruwa haɓal medicine domin ganin cewa tabbas ka samu abin da kake bukata daga wannan shago a daidai wannan lokaci idan har ka jajirce ka kuma dangana wannan shago ba tare da bata lokaci ba mu tsallake waɗannan bayanai mu dangana ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona kafin mu je Real Madrid bayani na gaskiya da yake fitowa daga Barcelona da an tabbatar da cewa ana sa ran a ranar Juma'a dan wasa Frankie De Jong da kuma Pedri za su shiga atisaye tare da tawagar 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona kamar yadda bayanai suka tabbatar wanda an bayyana cewa yunkuri ne na Javi Hernandez yunkuri ne na tawagar masu horo sun ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona yunkuri ne na wato bangaren likitocin kungiyar na ganin an kai murmurewan waɗannan yan wasa ga mataki na gaba domin su shirya tunkarin kungiyar kwallon gaba ta PSG bari shashayi na kun ji A yunkurin da suke na tunkaran wannan wasa, waɗannan 'yan wasa guda biyu 'yan wasa ne masu matuƙar mahimmanci wanda Javi da zai ke tunanin suna da wata muhimmiyar rawa da za su taka a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a wannan wasa. Musamman ma Franky de Jong da ake tunanin fara wasan ma zai yi a karawa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG. Za dai mu jira mu gani mun karɓi bayanai daga sassa daban-daban dangane da waɗannan 'yan wasanni gashi da yanzu da alama kamar an zo ƙarshe a yunkurin da suke maganin ganin cewa sun da bagen daga sai ci gaba da fafata wasanni wa kungiyar kwallon gaba ta Barcelona a daidai wannan gabar kamar yadda bayanai suka tabbatar kai mu tsallake kungi bayan nan bayani daga da waɗannan yan wasa amma mu makale a kungiyar ta Barcelona na ga maka akwai furucin da mashahurin dan wasa mai shekara 16 wanda ya tashi hankalin duniya tun kafin a je ko ina da minimali Namibia Mal ya ba da ba'asi dangane da shirin da kasar Slovenia take na tunkarin gasar cin kofin Euro da kuma gasar cin kofin Olympics a ƙarshen kakar wasa ta bana. Lamine Mal ya ce tabbas ko kadan hankali ba zai ɗauka ba a ce shi zai iya murza waɗannan gasanni guda biyu a daidai wannan gabar inda ya bayyana cewar tabbas murza leda wa kasar Sifaniya abu ne mai matukar muhimmanci ga amfani amma dai yana ganin hankali ba zai iya dauka murza gasar cin kofin Olympics da kuma gasar cin kofin Euro ba inda yake ganin ya masa yawa a daidai wannan lokaci amma ya jaddada cewa yana da matukar muhimmanci wa murza leda wa ƙungiyar ƙwallon gaba ta kasar Sifaniya a gasar cin kofin Euro kamar yadda ɗan wasan ya faɗa. kaga dai lokacin da na zauna nan ina ta surutu ina cewa buga gasan zai masa yawa za ku ɗauka kamar maganar banza nake yi a ba ka ji shi da kansa ma abin da ya faɗa buga wannan gasa guda biya masa yawa gasar cin kofin yuron ta ishe shi kuma dama abin da ya kamata kenan ka buga yuron ka bar yara waɗanda ba su fito an san su ba su yi gasar cin kofin olympics sai kai dakon gasa eh, na ƙasar shekara sha bakwai gasar cin kofin kwallon ka ta duniya da zai dinga zuwa daga yanzu kowane shekara kwarai da gaske wannan ma yana da matukar muhimmanci shi yasa wani lokaci idan ka kalli irin su Lamin Yamal kai tunanin cewa akwai ƴan wasan mu daga Najeriya wanda ba su ma taɓa murza leda a wani babban gasa kusa da gasar cin kofin NPFL ta Najeriya ba dole ka tausaya mana sai kai nazarin to ta za a mu lashe wannan gasa ai ba zai yi ba in ka kai ƴan wasan Najeriya sun lashe wannan gasa na cin kofin kwallon kafa na yin kasa da shekara goma sha bakwai kawai sa'a ne da taimakon Allah kuma da mu ana faɗa muna ta yin abubuwa dai wanda ba su dace ba da sauransu ana ta bincike da sauransu duk dai ga bayanai daga sassa daban-daban amma dai tabbas irin waɗannan 'yan wasa an ka tunkare su a gasar cin kofin olympics dole ne mai horoswa ya zauna ya ta nazari dangane da yanayin da zai shirya tunkarar waɗannan 'yan wasa ko shakka babu lamine man ba zai buga gasar cin kofin olympics ba insha Allah za mu jira mu ga inda lamarin zai kasance wannan dan wasa a daidai wannan lokaci Nura Balasi da kira ne yace ya ji ina ta kuɗa lamine man yana jin daɗi a yaron jan ne ya iya kwallo ne billahi lazi iya kwallo kan ya iya ta sai ba wani magana da wani zai gaya mana wanda zamu ce wani a ya iya ne kawai iyawa ne zallanta da kuma zunzurutunta ta tare da dan wasa Lamine ma na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mu tsallake waɗannan bayanai daga Barcelona ko a daidai wannan lokaci amma mu makale Bernardo Silva na ga rahotanni sun fara ci gaba da alakanta shi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a wannan bangare ba. na Manchester City kenan an bayyana cewa akwai wani yarjejeniya na musamman da yake cikin contract a kungiyar ta Manchester City na cewa fa idan har dan wasan ya ce yana so ya bar kungiyar ta Manchester City kuma Barcelona zai dangana to wannan yarjejeniya na musamman ya ba shi daman dangana Barcelona akan kuɗi euro miliyan hamsin kacal euro miliyan hamsin kawai za su biya su ɗauki Bernardo Silva to amma ina za a fito da euro miliyan hamsin din ina ga har yanzu ba su biya bashin da ake bin su na Ferran Torres ba to amma dai kasan wani abin a duhu yake ba za mu ce ba su biya ba amma dai a inda aka bar mu kenan dangane da wannan rahoto da kuɗin dan wasa Ferran Torres a kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona saboda fahimta mai kyau da ke tsakanin kungiyar ta Barcelona da Manchester City shi yasa kungiyar ta Manchester City bata ma rike wuta tana bibiyar lamarin ba amma dai za mu jira mu ga lamarin kungiyar ta Barcelona yadda zai kasance dangane da dan wasa Bernardo Silva na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kai mu dangana gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kungiyar da ke saman teburi kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a daidai wannan lokaci a halin yanzu bayanan da suke fitowa daga cikin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun tabbatar da cewa dan wasa Arda Güler dan wasan Real Madrid wanda magoya bayan Real Madrid suke fatan ganin sa ya dawo fagen daga a kodayaushe yana buga wasanni kwarai da gaske an bayyana cewar yanzu ya shiga wani aiki na musamman ne kuma aiki tukuru tare da mataimakin mai horis da 'yan wasan Real Madrid wato Antonio Pintos na kungiyar ta Real Madrid. Yana wannan aiki ne domin ganin cewar ya ƙara buɗe damansa na buga wasanni da yawa a cikin togar Real Madrid. Yana buƙatar ƙarin mintuna a bayin daga. Shi yasa yake wannan aiki tukuru tare da wannan mataimakin mai horaswa domin ya gina jikinsa. na ga hotunan dan wasa an rigula a cikin ɗakin daga nauyi a cikin togar kungiyar ta Real Madrid kuma an bayyana cewa yana samun ci gaba na ga akwai lokacin da ta maganin cewa dan wasan yana buƙatar ya ƙara cin tuwo ya sha madara ya samu ya kauri ka gane a ya samu ƙwari shine abin da ya rasa kwarai daga tutu gashi shi ma da kansa ya fara gane haka yanzu ya koma ɗakin daga nauyi yana kokari na ganin cewa ya gina jikinsa kaga kamar yadda Mesut Ozil yake yanzu ya riga ya makara amma Arda yana da lokaci in har je samu wannan jikin zai matukar amfani a gare shi gaskiya yan shekaru masu zuwa Fabio Vieira Arsenal ma abin da yake bukata kenan in har zai iya gina jikinsa Ɗan wasa ne shi mai nagarta wanda zai iya tallafa kungiyar kuma wannan ma yana rage yawan rauni da yan wasa suke samu na ganin cewa sun yi ta fita rauni daga lokaci zuwa lokaci saboda rashin kwarin ne ai gabaki daya kwarai ko da gaske a cikin Real Madrid din har yanzu an bayyana cewa a daidai lokacin da dan wasa David Alaba na Real Madrid ya samu rauni Carlo Ancelotti ya buƙaci a ce masa dan wasan baya a cikin tawagar kungiyar ta Real Madrid yayi ta hura wuta yayi ta hura wuta a ce fano dan wasan baya bayan wannan rauni da dan wasa David Alaba na kungiyar ta Real Madrid da samu a wannan lokaci amma Madrid ta mai da hankalinta ne sosai na ganin cewa ta shirya takaddunta yadda ya dace ta kuma bar dan wasa Aurelio Tchouameni wanda tun a wannan lokaci tana da ƙwarin gwiwan cewa zai iya yi mata aikin da ake bukata a bangaren tsaron baya domin ganin cewa an jira dawowar dan wasa Eda Militao cikin tawagar kungiyar kwallo gaba ta Real Madrid a iya cewa hakan ya faɗa mai ido bare kwa da gaske ba wani dogon jawabi ta haifa saboda ba a musu wani ci na wani kisan gilla na musamman ko kuma an musu wani duka na musamman a lokacin da Aurelian Tchouameni ya dinga buga wannan gurin ba hasali ma sai ya da ake ba dan wasan duk wannan gurabe da ya na Nacho Fernandez ma iya kokarin amma dai Aurelian Tchouameni shi dai shiga gurbin a matsayin na wucin gadi gaskiya kokari kuma mahukunta a Real Madrid sun yanke kusan hukuncin da ya dace a iya cewar ko dan nagartan Aurelion Chouameni da suka gani ne kuma dan mede abin ya tafi da suke bukata ɗari bisa dari amma ba a nan bayani yake ba saboda shi ma dan wasa Eda Militao shirin kungiyar ta Real Madrid ya kare a kansa musamman wasa na biyu da za su burza da kungiyar ta Manchester City wanda hakan yasa har yanzu bayanai suke nuna cewa Carlo Ancelotti bai yanke hukunci ko na minti ɗaya kan shin wani dan wasa ne zai haɗe tare da Antonio Rudiger su buga wannan gurbi tare da bangaren tsaron wa Rio Madrid a wannan wasan farko a filin wasa na gobe Santiago Bernabeu Nacho Fernandez kaman har yanzu Carlo Ancelotti hankalinsa bai kwanta da shi bane shi sa duka ake ta wannan dogin jawabai ake ta wannan dogon nazari dangane da togar kungiyar ta Real Madrid a wannan wasa da za su murza amma za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance wannan dan wasa a daidai wannan lokaci a cikin togar kungiyar kwallon ta Real Madrid da shi karan kansa mai horoswa da yake nazari a daidai wannan gabar mu dangana PSG tunda muna Madrid ne raba gaba Kylian Mbappe kwarai ko da gaske dan wasa Kylian Mbappe ya tabbata cewa rahotanni da suka fito daga kasar Faransa ya rantaba hannu yanzu kan akan contractin sa a cikin kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid contractin shekaru biyar aka bayyana cewa dan wasan ya rantaba hannu kai. mun ka bayani dangane da albashinsa ka riga ka san yawan kuɗin da zai ɗauka wanda kamar da bayanai suka tabbatar irin kuɗin da ake biyan Jude Bellingham da kuma Vinicius Junior ne tare da kuɗaɗen garaɓasansa a cikin togar ƙungiyar ta Real Madrid na wannan wato yanke sa da ya ƙare a ƙungiyar ta PSG ya dangana ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid din, kamar yadda waɗannan bayanai suka tabbatar. Dan wasa Kylian Mbappe ba a nan bayanin ya kare ba saboda an tabbatar da cewa yana ƙaryata cewa yaran tabanu akan contract wa Real Madrid ne saboda tunanin tunkaran juna a gasar cin kofin zakaru da ke tafi a daidai wannan lokaci amma idan har kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid da kungiyar kwallon gaba ta wato PSG suka adabo da gasar cin kofin zakaru duka dan wasa Kylian Mbappe yana sa ran shi da kansa yake fatan a watan yunin shekara ta 2024 da da hudu muke ciki za a tabbatar da shi a matsayin sabon dan wasan Real Madrid idan har suka yi adabu da gasar cin kofin zakaru kenan dukansu dan har yanzu bayanin ya kare akan shi nazarin su za su hada wasan karshe za su hada wasan karshe shi yasa ba zai fito ba da wannan ba'asi a hukumance ba dan an bayyana cewa Madrid ta riga ta mika masa wuka da nama bayan wannan hannu da ya sanya shi zai faɗi lokacin da yake so a gabatar da shi shi zai faɗi lokacin da za a tabbatar da cewa ya zama mallakin Real Madrid a hukumanci kamar yadda waɗannan rahotanni da suka fito suka tabbatar dama mun riga mun dade muna faɗan wannan bayani kan ɗan wasa Kylian Mbappe cewa mallakin kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ne an bayyana cewa yana so ya ban kwana mai kyau da kungiyar ƙwallon kafa ta PSG yana so kuma ya tafi a matakin da ya dace domin ganin cewa a ƙarshe sun tsira da watakila wasu daga cikin kofanan da suke fafutuka ko duka daga ciki na lashewa a daidai wannan gabar amma wannan sauye-sauye da Luis Enrique yake masa shine aka bayyana cewa baya taimaka abubuwa dan dan wasan yana fusata idan aka cire shi dan an bayyana cewa yana ganin kamar ana rina masa wayo ne shi yasa idan an cire shi a kudin shi wani lokaci ba iya haƙuri sai ya nuna ɓacin ransa kamar yadda bayanai suka tabbatar a cikin togar kungiyar ta Real Madrid a daidai wannan lokaci da kungiyar ta PSG an bayyana cewa dai Kylian Mbappe bayani guda ɗaya shine ya riga da ya tabbatar wa Real Madrid cewa yana so a bar shi ya buga gasar cin kofin euro da ke tafe ba tare da wani matsin lamba ko na minti ɗaya na cewar an tambaye shi wani bayani dangane da muku barsa ba baya son wannan ko kaɗan yana so hankalin sai karkata ne ɗari bisa ɗari akan gasar cin kofin yuro ya wulakancin sa ya wargaza mutane lissafi a wuce-wuce, wajen shine damuwarsa dan ka san a gasar cin kofin yuro da ta gabata dan wasan shi ya barin bugun da sai mai tsaron gida aka doke kasar safariya. to yanzu ya dauki abun a matsayin wani abu na musamman ne wanda zai fito ya nuna wa duniya cewa yana buƙatar ƙungiyarsa ta ƙasar Faransa ta lashe wannan kofi ta kashi gida ina menene sunansa Shafi'u mutanen Real Madrid ji bayani dangane da Kylian Mbappe yanzu kam komai yana hannunsa sai abin da yake shi ra'ayi kwarai da gaske dan kani dama mutumin da ka rike wuta kan Kylian Mbappe a wannan shafi sai Alhaji Usaini da ke kawo a jihar Kaduna shi ma ya rike wuta akan Kylian Mbappe nan sosai sosai Alhaji Hassan Zangon da shi ma a wani mataki yana bibiyan wannan lamari sarkin yaƙin Rio Madrid shi ma ya rike wuta kan kiliyan Kylian Mbappe na amma ce ba zai ci komai ba sai kuma ya tabbata su Buhari lawan kuma gasar Sarkin kofin Euro da eh, wasannin sada zumunta ma bai bari ba sai ya ga ya ce masa ai Mbappe ya kama rudiga a wani mataki ya masa wani yaya ya baki ai zai je ne ma kwarai ko da gaske Jamilu da kore mutanen Rijo mu duke ma Allah ja zamanin mai sarauta me kwai kullun in muka magana da shi sai mu magana ba kai wasan City da suka buga da asin sai da kira ne ce inda ne buga gurbin Erling Haaland da shi wani abu ya faru kwarai da gaske Galadima Rijo mu duke kenan kwarai kuwa amma bari mu jira muga labarayen da za su kasance kungiyar kwallon bata ta Real da yunkurin ta na cefaro dan wasa Kylian Ambafe a daidai wannan gabar Usman Ibrahim daga jihar Kalaba saƙonka ishe ni ka kira ni a waya ka bari kawai kai yayi zafi kai ya kama da wuta sai godiya kawai ina gaya ma bai lallafi to naga kiran ka a waya kuma naga saƙonka ya shigo kuma ga data nan an jifa gashi yanzu ana ka bayani amma ba mu da wasu dogin bayanai daga asirin, zamu shiga ne kawai mu ɗan walanki ruwa mu fita abin mu tafi kwarai kwa da gaske saboda Arsenal ta riga ta murza ta, duk da cewa ta hau saman tiburi na ɗan wasu awanni kashi Liverpool ta kwace wannan tiburi amma ka san me abin da ya bani mamaki tun daga hutun da suka tafi a can kasar Dubai suka dawo ya zuwa yanzu wasannin da suka murza guda goma ne can jaras ɗaya kawai maki ashirin da takwas cikin talatin kai wannan fa babban abu ne ba wasa goma ka canja ka samu nasara a wasa tara a gasar Premier ba wasa bane ba wannan kuma a wannan wasa goman gabaki ɗaya togar ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal rawar da suka taka ya ƙare a matakin da sun samu wato canjaras guda ɗaya ne kacal kuma ƙwallaye uku ne kawai a cikin ragansa a wannan gasa na ajin Premier sun fafata wasanni wato da dama ba tare da an zira musu ƙwallaye ba har wasanni shida a cikin togar ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal ɗin a waɗannan jerin wasanni da suka tunkari ƙungiyoyi a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila a daidai wannan lokaci shine bayani kawai da yake fitowa daga cikin togar kungiyar kwallon gaba ta Arsenal dan gaskiya sun yi kokari na ga maka wannan kokari ne babba kungiyar da take bukatar lashe gasar ajin Premier tana bukatar haka sosai mako kuma sun kawo karshen rawar da Luton Town ta taka na zira kwallaye a wasanni 18 a jere a gasar ajin Premier ta kasar Ingila Mallan tara ba iya tare baya Gabriel Magalhaes da kuma William Saliba Benjamin White sun taka rawa babban rawa a cikin wannan ga Jacob Kiwi" ma a wani mataki da Alexander Zinchenko duka har da take Hero Tomiyasu duka suna cikin lissafin a cikin togar kungiyar kwallon gaba ta Arsenal za mu jira mu ga lamarin yin da zai kasance Arsenal a 'yan kwanaki masu zuwa a saman teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila to bayanin da suke fitowa daga kungiyar kwallon gaba ta Manchester City ka san me akwai rinin wayo a lamarin yawa a awaizu da su abdullahi Bala wurin wayo ne wannan saboda bayan da za a ce sai da aka zo matakin da ake shirin yanke muku hukunci na waɗannan laifuka da kuka tafka dokoki ɗari da goma sha biyar da kuka karya wai yanzu ne ake ƙoƙarin sauya wannan hukunci a gasar ajin premier ta ƙasar ingila na kwashe maki wa jerin ƙungiyoyi a wannan gasa yanzu ana so a kawo wani salo ne da ake amfani da shi a gasar cin kofin ƙwallon kwando wani haraji na musamman suna ce masa luxury tax in ƙungiya ta karya doka za ta biya wannan kuɗi domin ganin cewar shine hukuncin ta an yafe mata shine ne bayanin su su ana kokarin a sauya dokar ne wai saboda suna tunanin in ba haka ba gasar ajin premier za ta rasa gurbin ta na zama gasar da tafi kowane gasa kayatarwa a duniyar kwallon gaba saboda kungiyoyi ba za su kashe kuɗin da suke buƙatar kashewa su cefano yan wasan da suke buƙata ba kamar yadda bayanin suka tabbatar akwai rinin wa alamari, tintini ba haka ba everton an yi kwashe musu maki nottingham forest an ku duk ba a san da a ɗage sai da aka zo kan manchester city Chelsea ma suna nan a cikin wannan tashin hankalin fa Chelsea Newcastle United Aston Villa duk suna cikin wannan tashin hankali yawa amma sai da aka zo kan matakin Manchester City ake kokarin sauya dokan gaba ke dan a daga musu gaba ba gaskiya lamarin ku ni ban yarda da ku ba a bari a yanke muku wannan hukunci na waɗannan dokoki 115 da kuka karya kafin a sauya wannan salo kawai shikenan in ba haka ba kuma a yi zanga zanga ba za mu yarda ba akwai rinin wayo a lamarin kamar yadda na fara billahi lazi shekara nawa shekara nawa su Chelsea nan ma duk wai an daina kwashe maki yanzu sai dai ka biya wannan luxury tax ne shikenan ka tsira da mutuncinka billahi lazi to bari je mu jira mu gani ba abin da kuɗi ba zai ba a duniya mun sani babu shi wallahi gashi nan muna gani karara a cikin togar Manchester City a daidai wannan lokaci da ka karshen wannan tattauna kada kamar da za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar zai ham bayanai ko da kake faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima